baki mai yanka wuya. Hukumar zaben ƙasar Ghana na ci gaba da kammala shirye-shiryen zaben shugaban ƙasar na wannan shekara. A Najeriya wasu ƙungiyoyi a arewacin ƙasar na ci gaba da ƙorafi kan zargin rashin kula da ci gaban yankin na gwamnatin Bola Tinubu. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar zaben kasar Ghana ta gudanar da wani taron gaggawa da jam'iyyun siyasa da 'yan takarar shugaban kasa na masu zaman kansu, inda suka yi matsayar yin aiki tare domin tunkarar kalubalen da suka shafi rijistar masu kada ƙuri'a na wucin gadi. Gabanin babban zaben shugaban kasar na shekarar nan ta 2024. Taron gaggawar da hukumar zaben ta kira ya biyo ne bayan kwashe watanni da babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta yi, tana kiran da a kafa wata hukuma mai zaman kanta don ta yi binciken kwakwafkan kan rijistar masu kaɗa ƙuri'a. Bayan da jam'iyyar ta gudanar da zanga-zangar ƙin jinin zargin tafka kurakurai da ta ce sun haɗa da sauyawa masu kaɗa ƙuri'u wuraren zaɓe ba bisa ƙa'ida ba. da ɓacewar sunayen waɗansu da kuma ƙarin sunayen mutane sama da dubu hamsin da suka mutu da sauransu. Jam'iyyar adawa ta NDC dai bata bayyana hujjojinta na zargin kurakuran da ta ce ta bankaɗo ba a lokacin taron. Sai dai a wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai, ta bayyana amincewarta da alkawarin hukumar zaben na sake sabunta rijistar masu kada ƙuri'a. Mahadi Jibril shine jami'in sadarwa na jam'iyyar ta NDC. Uh, eh, ndc as a political party ma fariya muna ji daɗi cewa abinda muka raise duka kan cewa register za zamu da shi ma december 7th elections register nan akwai matsala ciki a lokacin muka ce akwai matsala ciki electoral commission ta fito cewa a ah, rajistan gaddi an ya aiki da shi ai da zabe da shi domin provisional register ne amma daga ipac meeting ya bayyana cewa kamar wannan can register ta bamu kamar mu yi da provisional register nan a yari shi domin za a ba da sabo wanga shine nufin mu yau alhamdulillah mun ga mun hadu kowa ganin life wanga sun affirm batun vulnerability system sun dace kamar register da muke da shi na provisional na an ba da sabo za a ba kowane political party a new revised provisional register yasa abun cewa nasara ne ma NDC kuma democracy Ghana a farkon taron hukumar zaben ta gudanar da cikakken bayani game da matakan da ta ɗauka don magance duk wata matsala da aka hango Mrs. Jane Mensa ita ce shugabar hukumar zaben ta Ghana. As a commission, we can confidently state A matsayinmu na hukuma muna iya cewa babu tantama yawancin kurakurai da aka gano zuwa yanzu an gyara su. ayi ta tattaunawa a kan dandali daban-daban dangane da sahihanci ko akasin haka na rajistan zaɓen na wucin gadi. Babban jam'iyyar adawa ta NDC ta yi zargin cewa kurakurai da sabani da suka gano a cikin rajistan zaɓen na wucin gadi ya sa bata dace da zaɓen shekara da hudu ba. haka yana da muhimmanci a lura da cewa kurakurai da aka gano da farko sun shafi duk yankunan kasar nan ikirarin da aka yi cewa an samu sabani a cikin rajista masu kada kuri'a da nufin hana wasu masu kada kuri'a a wasu sassan kasar nan ba gaskiya ba ne shi yasa abin da muka ce shine mun tsabtace rajistan masu zaɓe na wucin gadi tare da gyara duk wani kurakurai da aka gano a yanzu ainihin dalilin sa'in duba sunayen shine don a gano kurakurai kamar waɗanda ndc ta gano to sai dai kuma wasu jam'iyyun adawa da alama suna kalubalantar korafin na ndc ta bakin daraktan sadarwa na jam'iyyar npp na yankin greater accra alhaji yusuf fofana da isa abdulsalam daraktan sadarwa na jam'iyyar cpp na yankin ashanti wato cikin maganganu electoral commission da kuma response sun tukan duka da sauran wayanda aka gayyace su zaka gane cewa wato electoral commission abinda take sai kai ne ya kamata kowa da ke da wani magana ya kawo a duba yadda za a yi to yan mu na adawa bi mana ndc su yi kowa har su yi demonstration kan waɗansu zatuttukan da suka kawo bi mana register nan bai dace ba akwai wadansu uh, eh, matsala cikin rajista electoral commission ya gayyace su kawo evidence da suke da shi wato yanzu ba deal da maganan baki kawai zaka kawo evidence based on data da science da fact sai a duba a jajjara abin da za a yi har yau ndc ba ta ta kawo ba wannan abin da take yi tana ne prepare grounds ne fa mutanen ta su ce bayan su yi rashin samun election a ce wai an cuce su zaman da aka na aifa to an yi zama mai kyau domin zaman ta imana na farko ita electoral commission ta nemi eh, party na ndc wanda take ko da kara korafin cewa wani abubuwa ta daidai a cikin wanga rajistan da ya zabe da shi ba kawo wannan hujjojin da ta gwada ma jama'a kan na za a yi kowa ya gani ya so ya tabbatar da cewa ko masana. ban gani da ta commission ke kamar a eh, ta gyara abin ta kuma gwada video ko kuma evidence kamar ta gyara abin wanne ya fi kwanta ma an kallon mutane fiye ga wannan korafin da ndc take bayarwa to shi muna ganin kamar zaman da ka yi jiya a yi zama mai kyau kowa ya gamsu da abin da ta commission ta yi amma abin da ndc suka yi kusan ba su yadda sun bar an samu karuwa wurin abin da suka samu ba suna halin suna rake da ganga abinsu ko evidence su wanda ke ba su rabi ko ba su wasu da niyyar su bar kowa kuma ya samu wanda ke muna ganin ba zai taimakar mana da alheri a cikin movement mu na election da muke ciki ba A Najeriya kuma kungiyoyi daga yankin arewacin kasar na ci gaba da bayyana korafi kan yadda suke zargin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da yi wa yankin godiyar maye. Duk kuwa da ƙoƙarin da jama'ar yankin suka yi wajen ganin jam'iyyarsa ta APC ta sami nasara a zaben da ya gabata. Tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babashir David Lawal na daga cikin waɗanda suka halarci wani taron wasu manyan masu ruwa da tsaki domin tattauna hanyoyin da za a ɓullo wa gwamnatin Tinubu musamman a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2027. wannan gwamnatin yadda nake ganin ta tun farkon ta ba ta da niyya yi mana adalci ana so ne kawai eh, kace-kace da arewa amma dai ma akwai inda ma za a iya tara daki a kashe mu duka abin nemu mu ko a kyatta wuta da za su wannan gwamnatin za su yi ana ce maka mutane aka yi zanga-zanga an arewa sun fita sun cika titi an yi kone-kone an kama 'yan mutane an kulle gwamnati ta tsorota talakawa sun faɗa nufinsu ku gwamnati ta ji tsoro ko ta saurari talakawan sai dan da mako biyu sai suka kara kuɗin mai ɗin ma in yi so ma mu je mu faɗi a rijiya mu mutu kenan ba yanzu sun kawo yunwa a kasa Mu kusa kawo mana abin noma kayan noma sai su shiga su importing rice su za su importing rice ɗin fa su riba a ciki zo su raba ma mutane expired rice so ko mun ki ko mun so yanzu dole mu canja musamman fita dole ya zama na dole don mu din ma muna da rai ma ba mu yi survive ba balle mu. amma ana ganin kamar masu magana a madadinsa suna cewa ana iya kokari wato ma ba irin kwararren dan kasuwa irin sa yake mulkin kasar nan ba yanzu da abun ma ya fi haka lalace to ya nuna mana me suka yi ne suna ce bola ya yi kokari ya yi kokari mene yanzu tun da bola ya zama president wani project ne ya gama ya fara ya gama ka taba ga hanyar da yake yi arewa ya gyara electricity kaga yadda suke installing transformers me bola yi ne tun da ya zo ku gaya mana me bola yi akwai project da ya tarar ba a gama ba ya gama a gaya mana ni ban gani ba project nashi na lagos da ya kowa san wannan 419 ne sai mu hakura 2027 mu haɗa kai mu kawo wanda yana da kishin ƙasa. To sai dai yayin da yake mai da martani mai baiwa shugaba Tinubu shawara kan lamuran siyasa Ibrahim Kabir Masari ya bayyana kalaman na Babashir David Lawal a zaman hauragiya irin ta wanda dama ta kubuce masa. Babashir dai kowa ya san shi eh, kuma irin wannan soki burutsu nashi da kama kan kare da na doki ba yau ya saba yi ba saboda ni ina tausaya mashi da irin wannan bankaura da yake yi maimakon ya yadda allah ne ya kawo dama kuma takunci kila tana iya samuwa nan gaba so magana ya ce wai zai kayar da eh, shugaban kasa zaben 2027 na farko dai Ah, mu muna fatan ubangiji Allah ya sa wanda ma ya sa Allah ya sa zai ka zai ga 2027 din to Allah ya ara mashi lafiya kuma in Allah ya kai mu Allah kuma ya kaddare wannan bawan Allah zai kara cin zaɓe to ba na ganin cewar eh, babacar yana ɗaya daga cikin wanda za su iya hanawa don haka mun bar komai gurin Allah kuma muna ƙara neman alfarma ga talakan Najeriya. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Idris Abdalla Bako da Nasiru Adamu El Hikaya sai Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.